الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة mu da haɗuwa a cikin wannan darasi na umdatul akam wanda shine darasi na na arba'in a wannan dare wanda shine daren ashirin da hudu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Septemba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara sun taru a wannan masallaci na da yake kiyaye zaria da road domin ci gaba da wannan karatu wanda muna nan muna bayani akan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da cinikayya muna kitabul buyo muna cikin kitabu albuyo saboda haka yau za mu tashi daga wannan babi babu babu haraya wa gairi zalim babu haraya wa gairi zalim babin da yake magana a kan al'araya da kuma wani wannan idan ba manta ba a satin da ya wuce mun yi magana a kan bai'ul muzabana me bai'ul muzabana me mu bana, a daga hannu me ne bai'ul muzabana mene ne bai'ul bana to ma ci ba bai'ul muzabana kamar misali kayan danyen da kuma ne ka ba da busasshen dabino a baka ɗanye to shi ake kira bai ulmuzabana haramun ne me dalilin da haramta ya bushe saboda babu tabbacin ya bushe zai zama daidai da abin da aka baya shine dalilin da yasa aka haramta shi to shi bai araya to ne daga cikin bai ulmuzabana idan mutum yana da bukata kuma da dinin da zai anka bai wuce arziki biyar ba ko ƙasa da haka shi ake kira ku al-araya ne yake cewa an rasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi rakata li sahibil ariya an yabi ahadi karfiha annabi sallallahu alaihi wasallam yi sauki ga wanda yake zai yi araya ya sai da ita da karfiya da dadanta ومن ولا مسلم بخرسها تمرا حوجا مسلم كما يتي بخرسها تمرا يأكلونها رطبا بس أني با ثم تينا ده بقعت أبي ده كأن ده زي سي أني يا على سي بعد أبن جيوش أو سكي بيربا يا أنتشي أي كرابي ولا رأي وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأراية في خمسة أوسق. أنزل الإرادة أمين كان الله ثبت أغنيش يا يسوي kan bai'ul araya fi khamsati awsuqin awsuqi biyar aw duna khamsati in, ko kuma ƙasa da awsuqi biyar wani abdullahi bin umar an karbo daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ce man ba'a naklan qad ubtirat as-samaratuha lil ba'i illa an yashtari ahal mubta wanda ya siyar da dabino kad ubtirat kad ubbirat me kenan kad ubbirat me kad ubbirat kad ubbirat yana ne an yi mata kilimi me kilimi ala me kilimi mana auran da biyu shi ne kilimi ya ake kira kilimi ko ka je yanzu yawa fasa maratu halil ya ‘ya'yan itatuwan na wanda ya ce ne illa an yi shitari tsaha al sai dai idan wanda ya siya ya yi sharaɗi ya ce na siya amma har da ‘ya'ya amma an dai bai yi sharaɗi ba to ‘ya'yan itatuwan na wanda ya siya ne saboda ya riga ya yi wahala malam ya wani muslim daga muslim kuma manifta abdan fama lahu lillazi illa an yashtarika al mubta duk wanda ya sayi bawa fama lahu lillazi ba'ahu fa fama to dukiyar tana ga wanda ya siya illa an yashtarika al mubta sai idan shi wanda ya siya ya yi sharadi wannan yake nunawa nunawa shine akwai tasiri sosai wajen abu yana bin abin da aka siya ko kuma wani lokacin baya bin shi mana shari'a ta sama wa mutane sauki ta kuma kokari wajen kulawa da dukiyar yadda ya kamata saboda haka ka ga yanzu misali idan kana da bawa sun ka siyar da shi to in aka tafi da abin da ya mallaka kila ma abin da ya mallaka ya kuɗin bawa to kaga akwai wahala a ciki idan haka sai shari'a ta sanya cewa a naka ne kuɗin sai dai kawai abin da ba naka ba shine abin da idan ya zama to shi wanda zai sayi kayan ya yi sharaɗi ya ce hadda kudin shi ba gurin shi ne zai shiga wani abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya rinda su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه duk wanda ya sayi abinci to kada ya sayar da shi har sai ya ansa mana haramun ne ka sayi kaya a wajen wani kafin ka ansa ka siya kuskure ne kuma yanzu zo in sayi waya a wajen malam kabiru saboda haka sai malam isa ka ce yana son wannan wayar da na siya nawa ka ƙara sai kara min ɗari biyar sai ke je ansa a wajen malam kabiru wannan haramun ne dalili da kuma hikimar da ta shari'a ta haramta wannan nau'i na cinikayya shine saboda hakan zai jawo hassada a tsakanin mutane saboda wannan ribar da na ji malam kabiru zai yi fatan ina ma da a ce bai siyar min ba shine zai samu wannan riba so saboda kar a samu kaikayi ko kuma matsala shi ta addinin musulunci gaba ɗaya hana irin wannan cinikayya daga cikin abin da ya zo a cikin hadisai shine haramun ne ka siyar da ka a gurin da ka siya ma kamar irin yadda 'yan kasuwa suke yi ka ce kaya ka ce akuya ko ka ce shadda ko ka ce wani abin kafin ka bar gurin sai wani ya baka riba ya kasuwa sai ka je alhamdulillah lain ko ba ta ma ban zo shi ba. Saboda haka ina a ya wani ya ya bani riba na siya. Wannan kuskure ne a musulunci. Kamar yadda aka rawaito a hadisi cewa akwai sahabin da ya siyayya sai zai siyar da shi a gurin kawai sai ya ji wani sahabi ina ga zai bai sabi ya jar shi da baya sai ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya ce da kaya hatta ya huzu hatta jaru ila rihaliya hatta ya huzu tujjaru ila rihalihim har sai yan kasuwa sun kai zuwa ga gurinsu in ba su kai ba to bai halatta ina fatan mun gane ko ya yi hauji in dai bai bar da ita daga gurin ba to bai halatta ba saboda ai matsalar shi ne bakin ciki da hassada duk suna iya shiga cikin juna to wannan kuma addinin musulunci baya so baya so ka cutar da ɗan uwanka saboda mutum zai ji ina ma da shi zai ji inda ka mai kayan nan a wajen ka to da yanzu shi ne ya samu kaza shi ne ya samu kaza ina fatan mun gane sannan kuma daga cikin hikimomin hana hakan shine in dai baka riga ka bar gurin ba kuma mai cewa yana gurin to dama bai kammala ba kana iya Shi shine ma'anar albayi ni bil khiyari malam ya tafarraka so mutukar kuka yi cinikayya da mutum in dai ba ku rabu ba to za ka iya cewa kafa kana da zai to kaga in dai ciniki bai cika ba da wani dalili kuma za ka je ka ciyarwa wani shi ya zama haramun وعن ابن عباس مثله وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح جابر بن عبد الله يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من فدا شكرة أكبود مكة أو شكرة كنا أو شكرة أكبود مكة نعم wata shekara ce aka buɗe a wata shekara kun manta ko ba ku sani ba shekara ta a wata shekara aka buɗe maka eh ya buɗe maka da goma ana annabi yana buɗe ta da wata biyu ya bar duniya eh ne da a hmm? an buɗa maka a shekara ta takwas inna Allah wa harrama bai alhamr ya ji shi yana faɗa a wannan shekarar cewa Allah da manzansa sun haramta siyar da an haramta siyar da giya saboda siyar da ita yana kaiwa zuwa ga shanta shan giya kuma haramun ne saboda tana ɓata hankali shi ne dalilin da ya sa aka shar'anta hana giya shi kuma giya a shi kuma hankali shi ne madarar hankali shi ne madarar rayuwar ɗan adam gaba ɗaya shi ne abin da yake bambanta tsakanin dabba da kuma mutum in mutum ya zama bai da hankali gara dabba ma da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi ko sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha in hum illa kal an'am bal hum yace da kawai mun bar su saboda jahannama suna da zukata wanda ba ka hankalta da su suna da idanu wanda ba ka kallo ganin da zai amfani su da suna da kunnuwa ba ka jin da zai amfani su Allah ya ke zama kamar dabbobi da gara ma dabbobi saboda wasu yan adam ɗin gara dabbobi da su inda dabbobi dama an halicce su ne dan a ci dan a hauko litar kabuha wa zina ka gane ko to amma kuma suna yadda a haɗu suna yadda kuma a ci to shi kuma ɗan adam duk lokacin da ya to da ya abin da aka halicce shi da shi ba ya zama ba shi da amfani saboda shi ɗan adam shi kuma an halicce shi ne domin ya to cewa ya domin ya to cewa ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala an halicce shi don ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to in ya to baya bauta wa Allah to gara gara dabba da shi wal da mushe wal khinzir da kuma alaji shi kuma a mushe abin da yasa aka haramta shi kamar da malamai suke faɗa wannan jinin da yake zuba idan aka yanka dabba to ita dabbar da ta mutu da kanta to zai zama jinin ya shiga jikinta saboda haka idan ya daskare a jikinta yana haifar da cututtuka saboda haka kamar da malaman bakatun shari'a suka faɗa wannan shi ne dalilin da ya sa aka haramta cin mushi saboda yana kaiwa zuwa ga cututtuka amma abin da zai ba ku mamaki shine idan mutum yana cikin wani tsanani ya rasa abin da zai ci shi kuma an halatta mai cin mushi kuma ni tsorra gaira bazin wala kafin nan Allah ya ce inna ma harrama alaikum almaytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri sai ce fa man isqurra ghayra baghi wala adi fala isma alai suka ce idan mutum yana tsananin cin yunwa to akwai wasu abubuwa a jikinsa wannan idan abinci ya shiga mara kyau suna iya abin suna iya narkar da shi ta yadda zai iya binci yanzu a ga irin yadda almajirai suke yi irin yadda almajirai suke yi a kawo musu abincin da ya kwana ko ka haɗa dambu da shinkafa da ɗan wake da miyan kuka a haɗa shi duka a cinye kuma ya zauna lafiya amma kai inda za ka ji ina ranar sai an kai ka shiga so galibi wannan yana daga cikin kiyayewa Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala ina tuna lokacin muna makaranta lokacin muna makaranta haka akwai lokacin da wani mutum wata mace ta wata mai abinci haka ta zuba mai abinci a kwanan da aka ci abinci jiya ba a wanke ni ta jin haushinta mace kyauta mai da ya ce ba zai ba muka ce kawai a bamu muka cinye shi kuma lafiya lau amma yanzu inda za mu ci sai ya zama matsala yawwa to galibi idan mutum yana jin yunwa kamar da suka faɗa akwai wasu abubuwa a cikinsa waɗanda suna faɗa da waɗannan virus ɗin saboda ko da virus ɗin ya shiga ba zai iya yin tasiri ina fatan mun gane walhizir shi kuma alhanzir ko alade shi ma saboda yana cin najasa to akwai cututtuka da yawa a cikin shi wasu manazarta suna cewa akwai wani abu da ake ce mai uric acid uric acid suka ce kowace dabba tana da shi a cikinta kowace dabba tana fitarar da kashi da tara, amma shi alhazir dubu ɗaya kawai yake tsararwa sun rago suna cikin sun ce daga cikin mushkilolin shi shine duk mutumin da yake cin al'azir da ga ya zama da yi ne ne da yi maraki shi shine a da yi saboda haka shi ta yanzu za ka iya ganin yanzu misali in musulmi ne cikakke in ka kalli mata sai ya ji haushi a golan da na sani mun zauna da su a madina in yana tafiya da matashi. ko sallama baya amsawa saboda kai ya je karan an sallama ka kalle ta tana cikin niƙabi komai da komai so wani kuma za ka ga baya son ma ku haɗa hanya da matan shi amma yanzu ka ga wasu arnan da suke cin alade saboda wannan kishin gaba ɗaya yana tafiya to wani da za ka runguma matan shi kamar ta ki zai iya ce maka matan ki saboda me saboda wannan aladen da suke ci da sauransu yana haifan musu da rashin kishi yana haifar muku da rashin kishi wal asnam gumaka abin da yasa aka haramta yadda gumaka saboda hakan zai iya kaiwa a zuwa abota mata ko da musulmi ne saboda kamar yadda aka rawaito da ibn abbas yana cewa waɗannan gumakan da Allah ya faɗe a cikin suratul ya huta da ya uka da nasara da wujjan da suwa'an ko waɗannan gumakan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin sosino kamar yadda Abdullahi da Abbas ya faɗa asalin su da mutanen ke. saboda haka mutanen su ne bayan sun mutu sai suka yi surar suka yi bikin mutumin su sai suka ajiye su a cikin ɗaki da haka bayan wani lokaci da suka mutu sai 'ya'yansu da jikoki sai suka ce iyayenku fa ba su yi waɗannan abubuwan ba sai don su bauta musu sai aka fara bauta musu amma asalin su mutanen kirki da kun ga tun daga annabi adam ba wani annabi da aka aiko sai annabi gono tsakanin su kuma shekara nawa ne tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara nawa shekara nawa ibn abbas yana tsakana kana bayin adam wa nuh ashratu na shekara dubu ɗaya da yalla ɗaya kara duk ƙarni ɗaya shekara ɗari saboda haka shekara dubu ne tsakanin annabi da kuma annabi adam kaga wannan zai nuna ma jira Allah irin yadda duniyar nan ta daɗe a gani ba annabi no kuma shekara dubu nawa a kai Allah ne ya sani ba wanda zai ya ba da labari to ala kulli hal kaga shine dalilin da yasa aka hana siyar da goma. faƙila ya rasulallah aka ce ya manzan Allah ara aika shuhumar maita yaya kake gani game da shuhum me shaham na'am fata kamar kitse kitse shine shuhum fa innaha yutla biha as-sufur ana shafawa as-sufur as-sufur shine jiragen ruwa ana shafa musu wa yudhanu biha al ana sawa kuma a cikin fatu dan su laushi wa yastasbihu biha al-nas kuma mutane ma suna sunna ne fa qala la huwa haram sai annabi sallallahu a'a ne ثم قام رسول الله عليه وسلم إلى ذلك sai manzo Allah kira da amin Allah tabbata a gare shi ne bayan haka ya ce qatalallahu yahud Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah lamma alaihim shuhumaha saboda lokacin da Allah ya haramta musu kitsan jamalu eh mana jamalu eh jamalu kawatawa ai shi ne jamalu jamalu azabtarwa sai ga azabtar da kitsan na suka narkar da shi shi ne ma'anar jamalu mutane da yawa suna kuskure wajen fassara wannan hadisi suna fassarawa da kawata kuma kuskure ne shi kawatawa jammala saboda asalin fi'ilin jamula ne ya yi kyau so idan kana so kama yadda shi an kyautata shi dole sai ka yi tabbifin fi'ilin sai ka ce jammala ina ganin kun gane yawwa ko kaga yake azabu sai yake maka azabu ma'ana suka a karkar da shi babu salam babin da yake magana akan asalam ok ma ba'u sai suka sai da shi fa'akalun sama mana hu sai suka ci kuɗinsa ina fata mun gane kuma makala rasulullah sallam inda zare eh ni ma na ni ne kuskure malam yace babu salam babin da yake magana akan assalam idan aka ce assalam a wajen malaman fiqh shine bai'u mawsufun fi zimma bisamanin ake ka siyar da abu ka siyar da abu kafin ya yi ina fatan mun gane mana yanzu kana wannan kana noma yanzu kamar yanzu da damina sai a baka kuɗin dawa ko goma sai kuma kai harkokin gaba in dawa ta zo daga baya ka baya shine askala da sunan shi da hausa da sannan gama na kaɗan wasa ko sunan kuma ana ce mai kuma kanta ga su ana kiran shi kantagassu ina fatan mun gane ah, an sha'anta salaf ne domin a sauƙaƙa wa mutane saboda ne saboda shi wanda yake noma yana buƙatar kuɗin a lokacin shi kuma wanda zai ke kayan galibi za ka ga a siyan mai da kayan ƙasa da kuɗin da ake siyarwa a wancan lokaci saboda kowa yana amfana da wannan kuɗin da za a siya kowa yana amfana da wannan kuɗin kamar yadda ya zo abdullahi na abbas yake cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadinata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wa hum yuslikuna istimari as-sanata wa sanatayn wa salat suna yin sanaf istimar a cikin 'ya'yan itatuwa as-sanata wa sanatayn wa salat shekara ɗaya da shekara biyu da shekara uku suke yin salat din mana mutum zai ba da kuɗi akan za a ba shi da biyu nan da shekara ɗaya ko nan da shekara biyu ko nan da shekara uku qala sai annabi sallallahu alaihi ce yace man aslafa fi shay'in duk wanda zai yi salaf ko salam sunansa ne a cikin wani abu to fa muslim fi kairin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum ina fatan mun gane yayi fi kaidin ma'lum mana ya zama ma'auni ne sananne saboda haka kan ce kawai ga dubu ishirin in dawa ka ta za ka ban wani bangare dole sai na ce buhu biyu buhu uku ko wani abu makamancin haka shi ne ma na falis da ke tsayin ma'alum mawafin ma'alum ana yin abin a tseli ake tashi to shi ma ya zama tseli ne wanda yake sananne sai kuma ya ce ila ajalin ma'alum zuwa wani lokaci wanda yake sananne ma'ana lokaci sananne shine in ce nan da shekara ɗaya zan baka dubu ishirin ka biya ni kaya nan da shekara ashirin ko nan da shekara talatin ko wani abu makamancin haka amma ba tare da an yanke ba kuskure ne babu shuruɗu fil bai babin da yake magana akan sharuɗa a cikin cinikayya babin da yake magana akan sharuɗa a cikin cinikayya ana aisha ta rabbi Allahu anha qalat an karɓo daga nana aisha Allah da ita ta ce Barira tu barira ta zo fakalar sai ta ce katabtu ahali ala tiki a wasin fi kulle amin ofiya fa'ilu na rubuta fansa na rubuta fansa ga ahalina mana waɗanda suka mallake ta ita barira baiwa ce saboda haka take na rubuta fansa akan ukiya tara ne ukiya ɗaya nawa ne ukiya ɗaya na ukiya ba kuma ma'auni ya karba abu na ya ce ka ce ne dirhami arba'in hakan shi ne wutsiya ɗaya kaga wutsiya ta ya kama dirhami nawa kenan ɗari uku da sittin hakan fa'in ce makamu ba kultu sai na na isa ta ce mata in a a halittu ana uddaha lahum wa yaqulu wala ni fal idan mutanen naki waɗanda suka mallake su sun yadda na ba su amma wala'in ya zama a kaina to zan ba su wala'i shine kamar jiɗin kallamai saboda haka shi wala'i idan ka yanta bawa daga cikin fa'idojin wala'i ne in ya mutu kai ne ka gaje shi idan ba shi da magada Da zahabar barira ila Aliya, sai barira ta tafi wajen iyalanta ta qalat lahun sai ta ce musu abinda mana Aisha ta faɗa mata fa abau alaiha sai suka ce ba ce da ba ta ja'at min indi mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis sai ta dawo daga wajen su nan sallallahu alaihi wasallam yana zaune fa qalat sai ta ce inni aradtu dhalika ala ahli fa abau illa an yakuna lahum alwala tace na je na faɗa wa iyalaina mutane na waɗanda suka nake hannunsu amma su gaskiya sai dai su ne za su samu wala'in akhbarat عائشة annabiyya sallallahu alaihi wasallam tana na aisha ta ba annabi labari fa qalat sai karɓe ta wasu sharuɗi lahumul wala sharɗanta musu wala'i inna mal wala'u liman ata wala'i yana tabbata ga wanda ya yanta fa fa'al aisha ta aisha ta yi kuma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nas sai manzon Allah ya tashi a cikin mutane fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alai kuma ya yabe shi kuma qal sannan ya amma ba'd bayan haka amma balu rijali ne da shuru'an laysa fi kitabillah me yasa mutane suke sanya shuru'a waɗanda ba sa cikin littafin Allah ba sa cikin shari'ar Allah shine ma'anar kitabullah har abin da ya zo cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ɗau wannan hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yin tufanin hawa duk abin da ya faɗa yana faɗa ne da wahayi in ba abin da aka gano ijtihadin sa bane sai yake cewa fama بال رجال يستلقي شهود ليس في كتاب الله ma kana min shar'in laysa fi kitabillah fa huwa batil duk sharadin da ba a littafin Allah fa huwa batil ba ta ce ne wa in kana miyatu shar'in ko da sharuɗa ɗari ne a ahaq hukuncin Allah shi ya fi cancanta wa sharɗullahi auta Sharadin Allah shi ne wanda ya fi a ƙarfi inna malwala uliman a ta'a wa inna mal wala'u liman ta wala yana ga wanda ya zamanto cewa ya yanta yanta ala hal a wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci waɗanda ya kamata a sani cewa in mutum ya yi kuma ya kawo sharaɗi wanda wanda ya zamanto cewa akadin ba zai cika ba to wannan sharɗin mummuna ne wannan ba shi da amfani ko kuma yanzu misali ko da ba ciniki ba ne dai abu ne da za a kulla shi ma zai zama mummuna ne da haka yanzu idan mutum ya aura maka ɗan wanshi da sharaɗin ba za ka kari da ita ba ya halatta na haka wannan sharaɗi ne ba su yawa sharaɗi ne wanda bai ganta ba ko ya ce maka da gida da sharaɗin ba za ka zauna a ciki ba Allah ya ji kan wani malamin mu ne mana tarihi a legal ya ce mana ko yaki da ya barke a can baya zamanin wani sarki da ya aura wani yadda uwarsa da sharaɗin tsayya tare da ita ya tare da ita kuma da ya kashe yadda ya kashe shi da yawancin dangin to kaga wannan sharaɗi ne ba wanda kuma bai kamata a yaje da shi ba akwai lokacin ba. Wani جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له akwai lokacin da yake tafiya a kan wani rakumin shi fa'aya sai ya gaji fa'ara da an yi sayi bahu sai su kawai ya rabu da shi fa'ara da an yi sayi mu sai ya so ya rabu da shi kala ya ce kala hikanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tani ni kada ali sai addu'a wa darabahu A tsara fasara sayran lam yasrish lahu qab bai taɓa yin irin wannan tafiya ba ma'ana sai lafiyar shi mata karu saboda nan sassalam ya mata addu'a a kala ce ce bi indi bi okiya bi indi bi okiya ka san min da shi akan okiya daya kultula sai na ce a ba zan siya sun makala bi indi sai a nan sassalam ya kara cewa ka san min da shi fabitu bi uqiya sai na ciyar masa shi da uqiya wasta laitu kumlanuhu ila ahad amma na kafa mai sharadi da cewa za hau shi har zuwa in gida a zuwa in je cikin iyalai na yace ma balaftu a sai tuhu bil lokacin da na isa gida a sai tuhu bil sai na zo masa da rakumin fana kadani hu. sai ya bani kuɗin shi sun marasu'atu sai na dawo fa arsala fi isri sai ya aiko da raƙumin bayan na baro gida fa ƙala sai ce tarani ma kasuka li da jamala jamala ka wada rahima sai ce ko kana kan na yi maka dabara wajen cinikayya ne domin in ɗauki raƙuminka ɗauki raƙumin da da rayin ɗinka ma'ana shi ne ya saye a ranar sosanar ne ya gan shi yana tafiya a kan raƙumi sai raƙumin ya gaji ya kasa tafiya sai nan sallallahu alaihi wa sallam ya daki raƙumin ya kuma ya addu'a da ya daki raƙumin ya addu'a kawai sai raƙumin nan ya tashi sai ce mai sayan mai da ita sai sayan mai da shi a kan wukiya nawa ne ma wukiya a ɗaya saboda haka ya ci sayan mai daga baya ya mai a nan sassan a karamci da ce ya har ya je har ya kai mai rakumin saboda ya yi sharɗi sai ya je da shi madina sannan ya ba shi har ya kai mai sai ba shi rakumin da dandika a cikin wannan hadisi akwai hukunce hukunce da yawa da za mu iya fahimta daga cikin hukunce hukunce da za mu iya fahimta shine akwai kasancewar daga cikin hukunce hukunce da za mu fahimta a nan shine akwai kasancewar ya halatta ka siyar da abu amma ka ce ba yanzu za ka baya ba kamar yanzu ka siyar da motar ka ga wani mutum ka ce mai amma da sharaɗin nan da wata biyu za a zo a amsa ya halatta ina fatan mun gane sannan za mu ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yake amsa addu'a irin yadda Allah ya yake amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kun ga raƙumin baya tafiya amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake shi sai raƙumin ya zama to ya ma fi da tafiya abu na uku za mu ga irin karanci haka ake kan babba kaga a nan sallam kamar da alama ba a so a siyan mai da farashin da ya siya ba tunda ya ce a siyan mai da wuciya ɗaya aka ce a ya ƙara cewa aka siyan mai to daga baya kuma da ya tashi ke ya ban mai kuɗin ma ya ba shi kuɗin kuma ya tafi da Ka kaga shi jabir ya ci riba na farko dama raƙumin ya samu matsala yanzu ga shi an tashe shi an mai garan bawa na biyu kuma shi ya samu ukiya ɗaya birane arba'in a sadaka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaba ta kowanne bangare saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya na kuke nake ne kayya eh malam ya ce daga ciki kuma shi ne ya yi wadda da manzo Allah ya kusan wannan kamar wani abu ne wanda duk kusan sahabai sun sami kisa suke da daraja ta musamman mana yana malam ya ce mana daga cikin kuma abubuwa shine ya yi cinikayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan daraja ce wacce ba kowanne sahabi ba ne ya same ta na cinikayya da annabi sallallahu alaihi wasallam wani abi wani rabi Allahu anhu an karbo da gabo rai Allah da shi kala yake na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadirul misal annabi ya hana dan birni ya siyarwa dan tsawon kaya mun faɗi dalili ne dalili ma saboda saboda saboda za a iya dukan hancin shi ko? na wala tana jeshu me ma'anar wala tana jeshu menene wala tana shi? mun fassara shi karatun lafiya <coughs> barka da zuwa kada wala na da su fassara shi lafiya kuwa yanzu kuna so ku ce kun manta राजेंद्र अमरिया अमरिया kaga mara ce ba ka so ba ko ba haka ba yawa wala kana dai kamar ya a ah, to kai bayani mana a zuciyarka ba na fahimta ba to kai a ya ka fahimta hmm. iya wala ta na jashu ni annabi ba ku muraja'a kuma ba za ku gane wannan ba kawai za a tashi ne karatun lafi ba ba an yi tambaya ba hamsa ba eh karatun ya da kamar irin ba sun kake karatu gaba da ake

zai iya samun arba'in a cikin ɗari me ne ba siya ba sai na ƙara farashi akan abin da ya siya ko tsaya don kuma da ba ba ba ba ni ba ko dan ba ta kike haka ne kuma da abin da ya faɗa shi ne hanyar da ke cikin man la shira'a ma'ana mutumin da bai nufin siyar abu ba ya ƙara kuɗi akan yadda ake siyarwa suna ce mai kore da hausa haka na fassara muku lafiya amma duk kun manta wala yakhudhu ala a fi kada ya nemi aure akan neman auren ɗan uwan shi mana in dai wani yana neman aure to kaka je ka neme sa amma kamar da mai risala ya faɗa yake wa zalika raka rakana wata ƙara ba mana idan dai an riga an cimma daidaito amma yanzu misali don kawai yana nema kai ma ka je kai takara ba matsala amma in dai an yi baiko ko kuma an kai wata matsaya to bai halatta ya zamanto a kaji ka ce za ka nema ba ina fatan mun gane shine ma'anar izarakana wata ƙara ba إذا رقنا وتقاربا kamar yanzu misali an yi baiko ko kuma an je an samu babanta ya yi ita ma ta ce tana son shi to ka ga bai kamata ka je kai ba amma in dai ba a kai wannan ba ba matsala ya halatta mutum biyu mutum uku su nemi mace ɗaya kamar yadda aka rawaito a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da fatima bintu kai. ta zo take cewa abu jaham yana neman ta da aure sannan kuma muawiya shi ma yana son ta da aure sai annabi sallallahu ya ce mata amma abu jaham fala yazawul asa ana tiki amma muawiya fasulukun la mala lahu yace muawiya talaka ne bai da kuɗi kake aure shi shi kuma a shi kuma abu jaham baya baya ajiye baya ajiye tambaye shi me ma'ana ba a je sandai wasu suka ce yana duka wasu kuma suka ce ma'anarsa shine mutum ne mai a wannan kuma lanka ne wala mutum ne wanda yake mai yawan tafiye-tafiye yawa saboda da tunda ba 'yan sanda ba sojoji mutum zai tafiya ya kan ɗau sanda saboda in an dan samu wani abu a karkaɗe shi a wuce ina fatan kun gane ko kowanne aibi ne a wajen aure kowanne aibi ne a wajen aure aibi ne a wajen aure saboda haka mutumin da yake yawan tafiye-tafiye yana da matsala a aure shi mutumin da yake da mutumin da shi ma yake da duka shi ma yake wani ya je neman aure sai ce da budurwar shi talaka ne za ta aure shi a ba talaka ba ne duk da kana aiki irin kaza shi ne ya tsara maimaita masu shi kaga wani irin talaka take ne suke annabi ka yana auren talaka saboda saboda haka ya wata bayani shi wani irin talaka ne saboda dan dai ka aje ya to da dogon fushi wani magaji ne ya mata bayani ta gane tana nufin wancan hadisin da yake fa muawiya wa ma muawiya fasulukun la ma da lawai wala tisal al mar'a talaqa ukhtiha bi tuksi amati iha kada mace ta nemi a saki uwarta dan kawai ta cika riyarta ana mace tana da kishiya ita kokarin yadda za a saki irin yadda wasu matan irin yadda wasu matan kuskure ne wannan lantarki sarki akwai matar da na sani lafiya da ke kutun kutun aka rabu da kishiyar kawai ta ce mai fara kafa ce aka ji aka yi kutun kutun aka haske da aka rabu da ita Allah malam bayan an rabu da ita da ɗan kama ce ake ana hanyar kasu sai da kunyar ta fito. na ita wacce ta sa aka saki waccan Allah ita ma ce arziki to ita waccan inda aka saka ta yi wani auren tana nan tana shan duniya sai kuma wacce shekara ta goma ma a to kaga wannan yana daga cikin ƙudurorin Allah baka san yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai juya al'amuran Allah ya zama insha Allah za mu kai shi daga babu riba da kuma canji Na'am. Kamar malam ya zo Bismillah. nan da yana magana ne a kan mu'amala cewa duk shara'in da baya cikin shari'ar Allah to ba ta ce ya kan aka wanda akadi ba zai tafi ba sai da shi ta shara'in ya zama akadi na kamayya ko sai ya yi cinikayya a baka yi ba kafin a haka ai sun suka na farko tambaya ka ta farko dai ina ga marar mun amsa ta na cewa bai halarta ka sai abu ba ka siyar da shi a gurin wannan a fili yake hadisa a nan kalan sun haramta ko mun yi magana cewa dalilin da ya sa aka haramta shine saboda kasancewar hakan zai jawo hasada kamar da ibrahim qayyim ya faɗa saboda shi wanda aka ce kayan nasu na farko zai yi tunanin cewa ina ma da shi ne ya samu wannan riba to ina ga wannan azahiri ne mun gama da shi tambayar ka ta biyu da kai na magana cewa mutum ya tare gidaje da ne tsaya fi yi tsada ya siya wannan kaga wani babi ne da ban ya bambanta da na farko shine za mu koma zuwa ga matsalar siyan abu a ajiye haske ya yi tsada akwai bambai tsakanin ka sai abu saboda ka ajiye kuɗinka da kuma ka sai abu ya zamanto cewa ba za ka siyar da shi ba haske ya yi tsada ina ga sun bambanta da juna akwai bambanci tsakanin hukunce-hukuncen guda biyu siyan abu har sai ya yi tsada haramun ne mutukar mutane suna bukatar wannan abu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtiku illa khasirun ba wanda zai sai abu ya ajiye ya yi tsada ya ce sai mai zunubi to kuma a zahiri hadisin ya haɗa duk wani abu da mutane suke buƙata tsawon abinci ne ko kuma ba abinci ba ne matuƙar mutane suna tsananin buƙatar to amma dai gida shi galibi ba koyaushe zai shiga wannan hadisin ba saboda ba koyaushe mutane suke buƙatar gidaje ba yanzu fiye da rabin mutane da yawa a gidajen haya suke zauna kuma they satisfy in this situation tun da da irin wannan yanayin tambaya ta uku da kai shine maganar mutum ya je ya taro kaya daga wani gari ya zo ya su a wani gari wannan ba matsala ya siyar kuma ya ɗora ribar shi babu mushkila a cikin wannan inda ya sauka kamar yanzu ya ji dukkan nan da shaddu ma waɗanda suka sa shaddu a ana duka duk da ne duk kamar ma ba shadda a nan ya ji dukkan <laughs> ya ji dukkan nan da muka sa ka ga wasu daga ƙasashen waje aka sau kuma waɗanda suka sau ɗin sun sau ne domin su siyar su ba ba matsala wani nau'i ne na kasuwanci saboda haka ya halatta kuma ba matsala ce akwai kamar misali da kofan zare ba ta ko kuma irin manyan wasiloli haka sake ga wasu irin kamar gumaka gumaka haka da ne son haka da irin ake ke da cikakken abin da ba ga wani an sassaka mutum ne haka Misali wannan wannan bai kamata mutum ya siya ba. Saboda in muka koma hadisin hoto wanda anan sun sanar muke la'ana Allahu al-musawwirin. Allah ya la'anci masu surata mutane wannan ya shiga direct ba wani matsala mutum mutum yana shiga. Mutuka an yi shi da sukofinsa. Saboda tun da Allah ya la'anci masu kai ma in ka ajiye zai shiga ciki kuma zai shiga cikin

sai ka matsa da shi ba matsala Allah ya ba mu da cewa assalamu alaikum wa